radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم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 masu sauraro kun kamo radio biyoci hausa da ke karkashin hausa tv daga nan jamhuriyar musulunci ta iran mushtaba adam ne tare da ku a cikin wannan fotarwa ta ita ce zango na uku kuma na karshe a wannan rana to abuwan da za mu gabatar muku a cikin shirin namu sun hada da labarun duniya da su daga nan kuma sai mu kawo muku shirin na afirka a yau abinda zai biyo baya shine muryoyin masu saurare sai kisoshin rayuwa sannan amsoshin fikihu sai mu karkare da duniyar mu a yau muna fatan za ku kasance a kusa da akwatunan rediyon ku domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya amma yanzu sai a fara jin shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 21 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu awal da shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurari kun san cewa shekaru 189 suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan oktoban shekara ta 1933 aka haifi alfred nobel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar ingila bayan kammala karatun jami'a nobel ya gudanar da guje-guje da dama har sai da ya kai ga gano sanadarin dynamite wanda ake amfani da shi wajen harhaɗa bamabamai da kuma fasa duwatsu saboda karfin tsaiwarsa amma saɓanin yadda alfred yake zato gwamnatoci a duniya su rika yin amfani da wannan ilimi da ya gano wajen kera makamai waɗanda suke kashe mutane a yaƙe-yaƙe saboda haka alfred nobel kafin rasuwarsa ya bar wasiya kan cewa a rika ɗaukar dalar amurka miliyan guda ko shekara a bada kyauta ga waɗanda suka yi fice a abubuwa da suka shafi zaman lafiya da kuma ilimi mai amfani ga mutane. masu aure ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a ranar irin ta yau 21 ga watan oktoba shekara ta 1960 kasar somalia ta sami yancin kanta somalia dai tana a gabashin nahiyar afirka kuma faɗin kasar ta ya kai kilomita murabba'i miliyan 1,639,657 sannan harshen kasar shine yaren somali da kuma larabci kamar kuma wannan rana take a matsayin ranar ƙasa a ƙasar somaliya ƙasashen italiya da ingila ne dai suka yi wa somalia mulkin mallaka a lokaci guda kuma a lokaci guda ne suka bata 'yancin kai a rana irin ta yau da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Muhammad rada Mahadi Kani shugaban majalisar ƙwararru masu zaben jagora irin ya rasu an haife shi a ƙauyen Kan wanda halin yanzu wani bangare ne na birnin tehran bayan ya kammala karatun sakandare a ƙauyen su ya je birnin kom inda ya fara karatun addini a gaban manyan malamai na lokacinsa tun yana dan shekaru goma sha bakwai a duniya bayan nasarar juyin juhali musulunci a iran ya rike mukamai da dama da suka hada da shugaban kwamitin juyin juhali ministan harkokin cikin gida da kuma prime minister shugaban majalisar kwararru masu saban jagora mukamin da yake rike da shi har zuwa lokacin rasuwarsa a rana irin ta yau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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon gugun Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin a GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu ga labarin duniya da ne mu shaba Adam zan gabatar muku. labarun duniya da farko ga kanunsu. Aƙalla mutane talatin ne aka kashe a ci gaba da zanga zanga nuna ƙin jinin mulkin soja a ƙasar Chadi. Amurka ta nuna damuwarta a kan sulhun da aka yi tsakanin gwamnatin Siriya da ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta Falasɗinu. an bayyana cewa nan da wata ɗaya mai zuwa adadin mutanen duniya zai haura biliyan takwas. to yanzu sai a gyara zama domin aji cikakkun labarin akalla mutane talatin ne aka kashe a ci gaba da zanga-zangar nuna ƙin jinin mulkin soja a ƙasar chadi kamfanin dillancin labarun afp ya nakalto cewa a jiya alhamis 'yan sandan kasar sun buɗe wuta a kan masu zanga-zangar nuna ƙin jinin mulkin soja a babban birnin kasar injamina dubban masu zanga-zangar sun fito ne a jiya alhamis 20 ga watan oktoba wacce ita ce ranar da sojoji suka yi alkawalin miƙa mulki ga farar hula amma suka sake tura shi gaba zuwa shekaru biyu masu zuwa a ƙarƙashin tsawaita mulkin sojan ƙasar shugaba muhammadu idris dabi zai ci gaba da zama a kan karagar mulki har zuwa shekaru biyu masu zuwa sai dai ɗaukar sabon matakin na tsawaita mulkin soja bai sami amincewar 'yan hamayyar siyasar ƙasar ba da ma ƙungiyoyin 'yan tawaye da aka fara zaman sulhu da su a ranar 20 ga watan afrilu na shekara ta 2021 ne dai aka kashe idris debi shugaban ƙasar a filin daga da hakan ya sa sojojin ƙasar suka naɗa ɗansa muhammad ɗan shekaru 37 a matsayin shugaban ƙasa kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi furci da cewa duniya ta ƙyale sojojinsu suna tafka laifuka akan falasinawa kafafen watsa labarun na 'yan sahayoniya a yau juma'a sun ambato wani jami'in tsaro yana cewa laifukan da yahudawa suke tafkawa akan falasinawa wani abu ne da ko kaɗan ba a yi magana ma a kansa kuma yahudawan da suke aikata waɗannan irin laifukan ba tsararu ba ne jami'in tsaron na 'yan sahayoniya da kafin watsa labarun suka ambato shi ya ci gaba da cewa masu aikata laifuka akan falasinawa manya ne masu hankali kuma sun kunshi maza da mata jaridar haaretz ta ce a cikin kwanaki goma na bayan nan an ƙididdiga laifuka manya har guda ɗari da yahudawa suka tafka akan al'ummar falasɗinu kuma mafi yawanci ana yin su ne a yankin yammacin kogin jordan gabanin wannan lokacin da a duk lokacin da 'yan sahayoniya suka aikata wani laifi akan falasɗinawa ana bayyana shi a matsayin aikin tsiraru kuma kasashen duniya da suke goyon bayan haramtaccen kasar isra'ila kan yi gom da bakunansu to kuna tare da radio bh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran to kuna tare da radio bh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran an bayyana cewa nan da wata ɗaya mai zuwa adadin mutanen duniya zai haura biliyan takwas majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa daga ranar 15 ga watan nuwamba mai zuwa adadin mutanen duniya zai haura biliyan takwas kuma idan aka shiga shekara ta 2050 adadin zai iya kaiwa biliyan goma rahoton ya ci gaba da cewa wannan sauyin yana faruwa ne duk da cewa ana samun tafiyar hawainiya a karuwar mutanen da ake haihuwa a duniya hakanan kuma bambancin da ake da shi daga wani yanki zuwa wani. wani sashe na rahoton wanda cibiyar nazari akan yawaitar mutane da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya ambaci yadda ƙaruwar yawan mutanen zai iya haddasa matsaloli ga duniya ta fuskar muhallin an kuma yi hasashen cewa zuwa shekara ta 2023 kasar inda za ta shige gaban china wajen yawan jama'a wani ƙwararre akan yawaitar mutane ɗan ƙasar faransa gilles bezon ya ce rayuwa za ta inganta a nan gaba ta kuma yi tsawo hakanan kuma ya ishara da yadda a yankin mediterranean ake samun raguwar 'ya'yan da mace guda take haihuwa da shi ne biyu zuwa uku yayin da a baya mace guda kan haifi 'ya'ya biyar a can ƙasar koriya ta kudu kuwa haihuwa ta yi karanci kamar da rahoton ya bayyana ta yadda sai an tara mata da yawa a sami mai ɗa guda yayin da a niger da ke afirka mace guda kan haifi 'ya'ya bakwai zuwa takwas a turai da amurka da asiya 'ya'yan da ma wato mace guda ke haihuwa ba su wuce biyu zuwa uku a nahiyar afirka ana wato ana haihuwa fiye da ko ina a duniya ta yadda a halin yanzu yawan mutanenta ya kai biliyan ɗaya da ɗigo hudu da ake sa ran cewa zuwa shekara ta 2050 adadin mutanen afirka zai kai biliyan biyu da rabi idan aka kai wancan lokacin to a tsakanin duk mutane hudu a duniya guda ɗaya zai zama ɗan nahiyar afirka masaurare ga shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurari Barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun mahangar masana da manazarta ne kan sanarwar da kungiyar 'yan awarin kungiyar Tigray People's Liberation Front da ke shira arewacin ƙasar Habasha ta fitar kan neman kulla yarjejeniyar sulhu da zaman lafiya da gwamnatin kasar ta habasha da ni sano suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tun a ranar 24 ga watan agustan wannan shekara ta 2022 ce aka sake samun bullar gumurzu tsakanin rundunar sojin tarayyar habasha da na kungiyar 'yan awarar lardin tigray ta tigray people's liberation front bayan da gwamnatin habasha ta sanar da cewa rundunar sojin tarayyar habasha ta harbo wani jirgin sama da ya ta hurumin sararin samaniyar kasar ta kuma ta ce jirgin ya fito ne daga shiyar kasar sudan sannan bayan gudanar da bincike an samu samu tabbacin cewa jirgin yana ɗauke ne da makamai ga ƙungiyar 'yan awaran Tigray People's Liberation Front da ke shira arewacin ƙasar ta Habasha. sannan gwamnatin tarayyar habasha ta fitar da sanarwar cewa kungiyar 'yan awaran ta people's liberation front ta karya yarjejeniyar da aka cimma ta dakatar da buɗe wuta tsakaninta da gwamnatin tarayyar ƙasar ta hanyar ƙaddamar da harin wuce gona da iri kan yankin gabashin ƙasar habasha lamarin da ke matsayin wata babbar barazana kuma ƙalubale ga shirin wanzar da zaman lafiya da aka cimma tsakanin bangarorin biyu sanarwar da majiyar gwamnatin ƙasar ta habasha ta fitar ta fayyace cewa cewar kungiyar fafutukar 'yan tolardin tigray ta tigray people's liberation front ta kawar da kai daga dukkanin matakan neman wanzar da zaman lafiya da gwamnatin kasar ta dauka musamman na yin sassauci kan haƙoƙinta inda kungiyar ta zaɓi ci gaba da gudanar da ayyukan ta'addanci da tsokana musamman kaddamar da harin soji kan bangaren shiyar gabashin kasar kuma a bayanin da ya fito daga kungiyar 'yan awaran ya jaddada cewa a shirye kungiyar take ta ci gaba da gudanar da yaƙi da gwamnatin tarayyar habasha a nata bangaren kungiyar 'yan awaran tigray people's liberation front ta fitar da sanarwar cewa sakamakon matakin da rundunar sojin tarayyar habasha ta ɗauka na kwashe tsawon kwanaki biyar tana sake girke sojoji a bangaren kudancin lardin tigray bangarorin mayaka masu sarrafa manyan makamai na kungiyar ta sun ɗauki matakan kaddamar da hare-hare ka rundunar sojin kasar a matsayin rigakafi sanarwar ta kara da cewa rundunar kungiyar 'yan tolardin tigray tana son bayyana cewa idan har makiya ba su daina daukan matakan barazana gami da kaddamar da farmaki a aikace ba wanda tuni dama makiya ne suka fara kaddamar da harin wuce gona da iri kan lardin tigray to lalle mayakan kungiyar 'yan tolardin tigray a shirye suke su dakile duk wani harin da za su fuskanta kuma a shirye suke su ci gaba da gudanar da yaki domin 'yantar da yankunan lardin tigray da aka mamiye domin ba da dama ga 'yan gudun hijirar lardin komawa muhallinsu wannan furuci na kungiyar fafutukar 'yan lardin tigray ya kara karfafa gwiwa ga gwamnatin tarayyar kasar habasha kan zargin cewa kungiyar 'yan awaren bata da kyakkyawar niyya a yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma kuma sakamakon haka majiyar gwamnatin habasha ta yi zargin cewa kungiyar 'yan awaren tigre ta tigre people's liberation front ta sake kunna wutan yaƙi ne domin cimma wasu munanan manufofinta duk kuwa da cewa gwamnatin tarayyar kasar ta saki fursunonin yaƙin kungiyar musamman jagororinta da aka kama duk a ƙoƙarin ganin an samu wanzar da zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu har ila yau majiyar gwamnatin tarayyar habasha ta jaddada cewa ƙungiyar tigray people's liberation front ta karya yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a ƙasar da gwamnatin habasha ta cimma da ita kan dalilai na nuna jin kan ɗan adam kuma fitowa fili da ƙungiyar 'yan awaran ta yi ta sanar da ƙaddamar da hari dalili ne karara da ke nuni da cewa ƙungiyar 'yan awaran tana tana shirye ta sake kunna wutar yaƙi tsakaninta da gwamnatin ƙasar kamar yadda a tsawon watanni shida da suka gabata ta yi ƙoƙarin kunna wutar rikici tsakaninta da gwamnatin tarayyar ƙasar ta hanyar kai hare-haren wuce gona da iri kan sansanonin sojin gwamnati da suke yammacin ƙasar musamman hare ta kan birnin walkit da kewayensa hakanan majiyar gwamnatin habasha ta kara da cewa sojojin gwamnatin tarayyar kasar ta habasha sun iyaka kokarin su wajen taka wa 'yan awaran burki tare da janyo hasara mai tsanani gare su kamar yadda 'yan awaren suka yi ta kokarin janyo tashe-tashen hankula a yankin kudancin lardin tigray bayan cin mai yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta sai dai rundunar sojin gwamnatin tarayyar habasha ta dakile yunkurin nasu tare da kare al'ummar yankin daga fuskantar wani ƙarin matsalar musamman taɓarɓarewar matakan tsaron lardin tare da imanin cewa warware duk wani saɓani ta hanyar zaman lafiya shine babban tafarkin da zai kai al'ummar ƙasar habasha ga kyawawan manufofinsu tare da bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasa. sannan a wani matakin bazata a watan satumban da ya gabata kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front ta fitar da sanarwar cewa a shirye take ta kulla yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu da gwamnatin tarayyar ƙasar. karkashin jagorancin kungiyar tarayyar afirka inda wannan mataki na kungiyar ya janyo cece kuce tsakanin masana da manazarta gami da masu fashin bakin siyasar yankin gabashin afirka tare da bayyana mahanga da daban-daban kan matsayin kungiyar 'yan awarar lardin na tigray daga ciki akwai batun cewa kokarin da kungiyar tarayyar afirka ta yi na shiga tsakani a rikicin kasar habasha shine ya zaburar da kungiyar 'yan awarar lardin tigray da ke arewacin kasar ta amince da komawa kan teburin tattaunawa da gwamnatin tarayyar kasar domin cimma yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta da nufin warware sabanin da ke tsakaninsu ta hanyar lumana bayan da bangarorin biyu suka sake komawa filin daga tun a watan agustan da ya gabata yayin da wasu bangarori ciki har da kasar ta habasha suke ganin cewa wannan mataki na 'yan awaren kungiyar tigray people's liberation front ya zo ne a matsayin neman mafita daga tsaka mai wuya da mayakanta suka shiga musamman bayan bugun girma da suka fuskanta daga rundunar sojin gwamnatin tarayyar kasar yayin da wani bangaren ke ganin lalle kokarin kungiyar tarayyar afirka gami da na wakilin kasar amurka a yankin gabashin afirka ne suka yi tasiri kan kungiyar 'yan awaran har ta amince da rungumar shirin gudanar da sulhu kamar yadda mai bincike kuma manazarci kan harkokin nahiyar afirka abdulkadir muhammad ali ke ganin cewa matakin da kungiyar 'yan awaran lardin tigray ta tigray people's liberation front ta dauka na sanar da bukatar dakatar da buɗe wuta domin warware sabaninta da gwamnatin tarayyar jamhuriyar habasha ta hanyar lumana ba sa rasa nasaba da yadda shiga tsakanin bangarorin biyu a kasar jibuti ta yi gagarumar nasara kuma wakilin kasar amurka a yankin kahon afirka mike hamma ya yi nasarar gamsar da bangarorin biyu kan hanzarta daukan matakin dakatar da buɗe wuta a tsakanin su a nashi bangaren mataimakin shugaban kungiyar ci gaban al'ummar habasha a kasar amurka ta ethiopian community development council jamal bashir yana ganin sanarwar da kungiyar 'yan awaran tigray people's liberation front ta fitar wani matakin neman ficewa ne daga halin tsaka mai wuya da ta fada amma ba wai kyakkyawar niyyar neman wanzar da zaman lafiya da sulhu domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula a ƙasar bace kuma kungiyar za ta jinginar da makamai gefe guda ne tare da gudanar da zaman tattaunawa da bangaren tarayyar habasha ƙarƙashin ƙungiyoyin kasa da kasa da na yankin gwargwadon lokacin da za ta samu mafita daga halin tsaka mai wuya da ta shiga har ila yau mataimakin shugaban kungiyar cigaban al'ummar habasha a kasar amurka ta ethiopian community development council jamal bashir ya bayyana cewa matakin da kungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front ta dauka bayan bullar yaƙi tsakaninta da gwamnatin tarayyar habasha a watan nuwamban shekara ta 2020 bai daidai da tarihi da kuma salon yakin ta a baya ba saboda a halin yanzu ta yi amfani da yara a fagen yaƙi da haɗa ƙawance da 'yan tawayen irin wasu al'umman kasar misalin kungiyar 'yan awaren oromian liberation army da ta shiga yaƙi da gwamnatin tarayyar kasar ta habasha tun a shekara ta 1973 bayan da al'ummar kabilar oromia ta nemi ballewa daga tarayyar kasar habasha domin kafa kasarta mai cin cikakken 'yancin kai masharhancin ya kara da cewa a yakin da ya kunno kai tsakanin gwamnatin habasha da kungiyar yan awarin tigray people's liberation front a shekara ta 2020 mayakan kungiyar yan awarin sun ɗauki matakin kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan garuruwa da hakan ya sanadiyar hasarar rayukan fararen hula masu yawa baya ga ɗaukan matakin cin zarafin fararen hula a dukkanin yankunan da suka shiga a lokacin yakin kamar yadda rahoton kwana-kwanan nan na kwamitin Ƙwararru na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 Assalamu alaikum gidan rediyon janahoriyar musulunci na Iran. Mai magana Abdulmumin Muhammad daga jihar Zamfara kusa lokal Gamen magani. A yau tsokaci na zan yi shi ne akan taron da wata kungiya ta kira a jihar Kaduna wanda ya kunshi gaba ɗaya 'yan takarkarinmu na Najeriya waɗanda za a je a gana da su. To a gaskiya wannan ganawa muna fatan Allah ya sa wannan zama ya zama mai 'yan ƙasa alhairi kuma ya sa wannan zama da za a yi allah ya kawo fahimtar juna a ciki kuma allah ya sa wannan zama da za a yi allah ya sa shi ne zai kawo ƙarshen wa'innan rikitattun da muke fama da shi a ƙasar mu ta najeriya da kuma abin da ya shafi harzuka 'ya'yan talakawa daga cikin harkar banga da basu magunguna kwayoyi na shaye-shaye da aduna da sauransu muna fata ubangiji allah ya sa wannan zama zai amfana a wannan bangare mai magana abdulmumin muhammad daga jihar zamfara gusau lokal government magani Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu barkamu da wannan lokaci ina yi wa yan wannan gida fatan alkhairi kira na ga gwamnati na tarayya domin gaskiya muna buƙatar gyare-gyare na shoulder da titina musamman daga jihar kano abin da ya kai adamawa ka ɗau ƙaramin misali ma daga kano zuwa boda jigawa daga nan ka ɗauka ka tafi tsakanin boda jigawa da bauchi shi daga bauchi ka ɗauka zuwa gombe daga gombe ka tafi adama wannan hanya tana buƙatar gudunmuwar gwamnatin tarayya allah ya mana jagora a wala mjn daga karamar hukumar ta kai jihar kano ma salam assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran suna na gwani lawan ali game da ku bani dama ne tsokaci dangane da soke takarar to aisha shiru to gaskiya mu dai a 'yan najeriya ba mu ji daɗin wannan soke takarar tata da aka yi ba domin dai gaskiya gaskiya ma a najeriya nan tamu ba a ba mata yanci na ba su dama su ga madafin iko na siyasa don haka gaskiya muna kira da gwamnati da ta rinka warewa mata a kujeru masu tsoka domin mata fa suna da imani da tausayi a cikin zukatansu don haka inda a ce ana ba mata a kujeru masu nauyi masu tsoka ba iya maza ne zalla suke yi ba to mu a ganin mu za a sami a sauƙin wasu abubuwan na rayuwa domin za a samu tausayi daga mata misali kana uba a cewa ka haifi 'ya'ya maza ka haifi 'ya'ya mata to za ka ga cewa 'ya'ya matan nan fa sun fi tausaya maka domin duk lokacin da za su zo sai sun dan kawo maka wani abu shi kwa namiji dan ya riga da ya fice to fa ba ranar sake ganin sa to dan haka dai gwamnatin Najeriya gare ki bayyanar ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Tokar da a sha'afa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare da ke zuwa muku daga nan Radio Hausa biyu hajji daga birnin Tehran. Malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran, Radio Tehran, Radio mai ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu. Ina mako da kuwa fata na alkhairi. Eh zani dan sokaci bisa kan yan kasuwa na maradi auxiliar wanda ake cewa auxiliar kananan yan kasuwa. To wallahi kananan yan kasuwa in kwana kuke ko halka. Ku diba ku gani shagon da ma kayan ba su wuce jikka ashirin ko jikka hamsin amma sai ga an rubuto patanti ya taina ce an rubuta rubutu mai fatanta an rubutu mai fatanta to dan Allah in za mutum za ya aza shago dan Allah ya je can fan can fo ya zo ya gaya musu su zo su diba su gani da mi da ne ya kwara amma haka kawai mutum ya tsari kasuwa babu eh, sharɗanta babu komi to dan haka nan ne da abin da ya faru to auxiliar kuke da laihi ba ku za kuna gaya ma hukuma karɓa haraji ta ƙasa ku gaya mata ga abin da za ku yi ni ne na kurabi malam adam sarki aiki na ƙasa baki da salamu alaikum Rico. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon iran radiyo mai albarka muna jin daɗi kwarai dangance da damar da kuke bamu muna tofa albarkacin bakin mu yau sokacin da nake son in yi bisa jihar mace ta su muna kira ga hukumomi na bariki da na galgajiya da talakawa kansu mu tashi tsaye da addu'a saboda wannan hali da muka samu kan mu ciki su a kwanukan ga bisa tare-taren mutane da kashe-kashe shekaran jiya nan wurin ayarifar aka tare mutane aka kame musu zinariya cikin gari mutane ɗauke da bindiga suka tare mutane suka kame zinariya kuma aka kashe wani mutum shi ma nan cikin gari ne kenan muna kira ga talakawa don allah dan annabi su ba jami'an tsaro goyon baya kamar wadda muke kira kullum saboda tsaron gari baya jami'an tsaro kaɗai za su yin shi ba saboda wani bi ba san abin da za a faruwa ba kenan muna kira gare su kuma mu tashi da addu'o'i da mu da yara da mata mu tashi da addu'o'i ubangiji allah ka mana saukin wannan abubuwan da suka zo mana kwanukan ga ubangiji allah gajarce mana su mai muku magana alkasun baba liman ahar daga jihar agadar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 tumadalla ga kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stan na atila shahid murtada mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu madala idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata kuma a cikin sirar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun ci gaba da kawo muku yaƙin motata inda musulmi kimanin dubu uku kacal suka fuskanci mayaka romawa da ƙawayensu larabawa dubu ɗari biyu mun bayyana yadda kwamandansu na uku wato abdullahi ibn rawa ya yi shahada da kuma yadda khalid bin walid ya yi dabarbaro ya janye su daga yaƙin ya dawo da su madina a cikin shirinmu na yau za mu fara ƙisar yaƙin tabuka yaƙi na ƙarshe wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa da kansa ya jagoranta sannan shine yakin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ya fita sannan ya je ya samu babu makiya da yake tsammani zai same su a can don haka yakin tabuka yaki ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa mayaka dubu talatin suka fita amma ba tare da sun yakin ba suka dawo banda haka wasu malaman tarihi suna ganin yakin tabuka wani yaki ne wanda munafukai tare da haɗin kai da wasu mushrikai suka shirya shi suka kuma ba wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin cewa akwai romawa sun taru a tabuka za su yaƙe ka sannan suna son idan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita zuwa tabuka ya yi nisa daga madina za su kwace madina sannan su jujjuya mutanen garin madina sai dai Allah ta'ala ya faɗa manzansa sallallahu alaihi wa sallam wannan mummunar anniyar su don haka sai ya ce wa Aliyu da Abi Talib alaihi salam ya zauna a matsayin wakilinsa a Madina don kada munafukai su kwace shi bayan ya fita zuwa Tabuka a lokacin da suka ga cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam a karon farko ya fita zuwa yaƙi ba tare da Aliyu da Abi Talib alaihi salam ba sai suka canza salo suka fita yaƙin tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam don munafukan sun san cewa matukar ali da abi talib alaihissalam ne yake kula da madina to ba za su iya komai ba da farko dai sun yada maganganu kan cewa manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaji da ali da abu talib alaihissalam ne shi yasa a wannan karon ya bar shi tsakanin yara da mata a lokacin da ali da abu talib alaihissalam ya ji hakan sai ya yi gaggawa ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tun bai yi nisa daga gari ba ya faɗa masa ga abin da munafukai suke faɗa sai ya ce masa shin baka yarda ba ya aliyu ka kasance matsayina da kai kamar matsayin haruna da musa sai dai babu annabi a bayana sai imam ali salam ya koma madina ya ci gaba da kula da shi har dawowar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam daga yakin tabuka yakin tabuka da ne yakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na ƙarshe amma yana cike da al'amura wanda suka shafi munafukai wanda suka musulunta a zahiri amma kuma suke ƙoƙarin rarraba kan al'ummar musulmi da kuma tarwatsa addinin kafin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita daga Madina wasu daga cikin munafukai sun gina masallaci a wani wuri a wajen Madina suka kuma buƙaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je ya buɗe masu masallacin amma ya ba su ansa kan cewa sai ya dawo daga yakin tabuka sai dai kamar yadda za mu gani nan gaba tare da umarnin allah ta'ala manzon allah ya rusa wannan masallacin bayan dawowarsa daga yakin tabuka an yakin tabuka ne a daidai lokacin da aka fi zafin rana a shekara kuma a daidai lokacin da ake girbin dabino wanda a lokacin shine abinci mafi rinjaye ga kasashen larabawa kaso mai yawa na arzikinsu na zuwa ne ta noman dabino don haka munafukai da dama sun yi ta gabatar da uzurori ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na rashin fita zuwa yakin amma akwai wasu kaɗan muminai wanda ba su da abin hawa da zai kai su tabuka kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai da abin da zai ba su na hawa don haka kamar yadda wasu ayin alkur'ani suka nuna sun juya baya sun tafi idanunsu na zubar da hawaye don ba su da guzuri ko kuma abin hawan da zai kai su yakin tabuka da yadda allah ta'ala a cikin shirmu na gaba za mu fara kawo muku yadda aka yi yaƙi na tabuka wanda bai faru ba to madalla masu sauraro a nan za mu dasa a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito idan kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. masu sauraro sai ku sake gya zama domin ku ji shirin na amsoshin fikihu amsoshin fikihu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين جماعة ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na haƙƙoƙin kamar yadda muka sani ne har yanzu muna bahasi a cikin wannan shiri domin fito da hakikanin yadda musulunci ya daga al'amuran mata a musulunci da kuma irin haƙoƙin da ya kawo ya ba su wanda a wancan lokuta kafin bayyana addinin musulunci din mata ba su da irin wannan haƙoƙi to muna ta bahasi ne muna bincike akan abin da ya shafi gado wannan kamar yadda muke bayani mutane da dama waɗanda suke neman su kawo aibu akan addinin Allah akan musulunci sai su ce wai ai musulunci dangane da al'amuran gado ya, ya, ya mai da mata wani iri ya fifita maza a kansu wajen gado to shi sa muka biyo da al'amarin muke dubawa a wancan wadancan shiri namu da suka gabata guda biyu mun yi bincike akan yadda tarihi ya zo dangane da yadda ake ainihin fifita maza wajen ba da gado wa fifita ba asalin mata ba su da gado a cikin tamaddun kuma ci gaban da wai ake ganin cewa roma uh, ta da tana da ita ko kuma girka ma kasar girka da ake ganin cewa irin akwai manya-manyan man malamai irin su uh, a platon da su arasto a cikinsu sannan muka zo muka bincika hatta irin su uh, tamaddun ko kuma wani cigaba da aka samu a kasar masar ko kuma irin su japan da china don mun gani a inda mata ba sa iya samun gado a wannan lokaci to wani bayasi da za mu yi yanzu shine kasar ko kuma nahiyar turai su kansu nahiyar turai da ake ganin cewa wai guri ne masu kira ga ɗancin yancin ɗan adam mata suna da yanci an ɗaukaka al'amuran mata ba inda mata suke da yanci fiye da ƙasashen turai to ƙasashen turan kansu idan aka yi bincike kamar yadda muka sani za mu ga cewa su kansu al'amura ma na gado babu wanda yake ainihin karɓarsa sai ta ɓangaren jini idan kana da alaƙa ta jini da tsakaninka da wane to shine za ka iya samun gado saboda haka ne suke cewa duk wani abu kuma ta ɓangaren jinin ma wanda yake mafi kusanci zuwa ga mutum shine kurin zai iya samun gado a wannan lokacin amma duk sauran waɗanda ma ko da ta ɓangaren jinin akwai kusanci amma suna da nesa ba wai kusa-kusa suke ba to su ma ba za su samu gadon wannan mutumin ba to wannan wani tafakur ne wani irin tunani ne fa wanda a kasashen turai din da ake cewa wai turai turai sun ci gaba ta wajen kare haƙoƙin mata ina kare haƙoƙin mata a wancan lokacin har zuwa yanzu din ma to idan ka ɗauki waɗansu kuma abubuwan da su a ƙasashen turai suka kawo za ka iya cewa a irin wasu 'yan shekarun baya-bayan nan da za ka iya kamar ka so karni na karshe-karshen nan to a wannan ne lokacin ma da za ka aka samu wani abu wanda kasan faransa ta kawo wani tsari na dokoki na haƙoƙi wanda ita ƙasar faransa ta zo da shi kuma shi wannan wani abu ne shi ma wanda ya ɗauko wani tushensa da ainihin aka ɗauko a cikin wani tsari da dokoki na zamantakewa ɗin da napoleon ya zo da shi a cikin nan ne ma aka ɗauki mace a matsayin tana daga cikin waɗanda za su iya samun gado to amma fa shi ɗin ma ba wai wani abu ne na cewa tabbas in wani miji ya mutu matarsa za ta ci gado ba a'a shi ɗin ma macen za ta iya samun gado ɗin amma sai ta kasance an fara ba da gado ɗin ga waɗanda suke magada na nasaba ga shi mamaci ɗin har zuwa hawa hawa hawa goma sha biyu tukun sannan ma in za a ce za ta samu gado ɗin sannan zai iya isa gare ta kenan wannan fa shine ma tsarin da ake ta wani dagawa napoleon ya kawo canji ya ce a dinga ba mata gado a kasashen turai to shi ma fa gafa irin wannan ka'idan sai da wannan fa abin a cikinsa to saboda haka kenan da wuya a irin wannan tsarin za ka ga cewa mace ta samu wani gado daga cikin wani abu na dukiyar da mijinta ya bari a wancan lokaci din da wuyan gaske saboda haka kenan irin waɗannan ma da ake ta cewa ƙasashen turai an samu ci gaba an yi waye to duk akwai irin waɗannan matsalolin a cikinsu wanda ma aka bi samun tabbatuwa shine wasu dokoki da suka kafa a watan maris na shekara ta 1981 wanda shine aka tabbatar da gado na mace wanda za ta iya samun. ta ɗauka aka tabbatar a cikin tsari na ƙasar faransa aka mai da shi a rubuce in ba don haka ba babu wani abu na gado a wancan lokaci din saboda haka wani abu wanda yake mai muhimmanci shine ƙasashen turai har zuwa wannan lokacin hatta ita kanta faransa din babu wani guri da suka ce wai mace za ta iya karban gado ma amma yanzu ga su sun fi kowa karaɗi da ɗaga murya akan cewa wai musulunci na toya haƙoƙin mata in ka zo ingila shi ma shi ma ba a daɗe ba a ingila da aka fara tabbatar da cewa mace za ta iya samun gado amma ba haka ba idan mutum yana da 'ya mace to abin da mahaifinta ya bari to ita ma mace a ingila ba za ta iya karɓan wannan gadon ba sai dai in yana da ɗa babba namiji duk gaba ɗayan abin da ya bari shine za a ɗauka sai a bawa babban ɗansa namiji amma ita mace ba za a bata ba wannan fa shine fa abin da yake abin a tattare hatta wani abu wanda za ka iya cewa tabbas lokacin wannan lokaci akwai wannan yanayi na wai wani abu na humanity ko kuma wani abu ɗan adamtaka to fa su gaba ɗaya in dai aka ce al'amarin ya shafi mace ne sai ga sun sa shi a gefe ba ma sa kula da shi ba ma sa magana shi to duk wa'annan fa akwai shi ba wa'annan ba su ne ba wanda za ka iya ɗauka kan cewa wai masu kumajin kare ko kuma rajin kare haƙƙin wai ɗan adam amma suna ta maganganu kan cewa musulunci ya tauye haƙƙin mata to yana da kyau wannan tarihin da muke ɗaukowa domin mu nuna wa al'umma cewa musulunci insha Allah za mu shigo mu ga yadda musulunci ya kawo canje-canje wannan mutuna muna bujiro da abin ne a bisa tarihi yadda waɗannan ƙasashe da ake ganin duk sun ci gaba ta ɓangaren ilimi ta ɓangaren tamaddun wajen abubuwa na wayewa ana ganin wasu ne ci gababu to gaba ɗaya ga su nan a tarihin su gashi nan inda muka ɗauko tarihin gaba ɗaya ruma ɗin ce japan ɗin ce masar ɗin ce china ɗin ce faransa gashi yanzu mun faɗa ingila gashi yanzu mun faɗa duk a wannan lokaci sun haramta wa mata karban gado ne mata ba su da gado to yanzu idan allah na tuba mutum ya tsaya ya bincike ya gano yadda musulunci ya zo ya ɗaukaka al'amuran mata kafin mu shigo yadda musulunci ya kawo wannan tsarin nasa na lizzakari mithlu hadzil unsayin inda duk aka shiga wani karaɗi ana cewa musulunci ya tauye haƙƙin mata waye waye za mu shigo mu yi bincike akan kafin zuwa musulunci wannan jaziratul arab din wannan bangare na larabawa din to yaya mata suke su ma yaya al'amuran gado yake a wannan cikin larabawan jahiliya wanda kuma hidima ne musulunci ya zo ya mace a wannan lokacin da ya tarar da mutane suna kaskantar da mata din ya daga su insha Allah a mu na gaba za mu yi bincike akan gado a cikin larabawan jahiliya saboda lokaci za mu a nan wasu sallallahu ala muhammadin wa ali tahirin yanzu ga duniyarmu a yau duniyarmu a yau. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na duniyarmu a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a sassan duniya a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da ƙasar Australia ta ɗauka ne na janye furucinta kan amincewa da dukkanin birnin Kudus a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramta haramtacciyar kasar isra'ila da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sabuwar gwamnatin australia a wannan mako ta yi watsi da matsayin da kasar ta dauka na amincewa da daukan birnin kudus a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila wato gwamnatin kasar ta australia ta dawo daga rakiyar bakar siyasar amurka da na haramtacciyar kasar isra'ila ta shelanta yankin yammacin birnin kudus mallakin falasinawa a matsayin mallakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila sabanin matsayin da tsohuwar gwamnatin kasar ta australia ta ɗauka na amincewa da bakar siyasar kwacewa falasinawa su. bayan sa'o'i kaɗan da sanarwar da sabuwar gwamnatin australia ƙarƙashin jagorancin prime ministan ƙasar anthony albanese ta fitar kan sabuwar matsayinta dangane da birnin kudus ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta gayyaci jakadan ƙasar australia a haramtacciyar ƙasar ta isra'ila domin bayyana masa rashin jin daɗinta kan sabon matsayin da gwamnatin ƙasarsa ta ɗauka kamar yadda kafar watsa labaran rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sanar hakanan prime ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yair lafit ya yi kakausar suka kan matakin da sabuwar gwamnatin australia ta ɗauka a matsayin mai da martani cikin gaggawa sannan ya ƙara da cewa babu abin da za mu iya kan haka sai dai fatan ganin gwamnatin australia ta fuskanci wasu batutuwa cikin tsanaki da ƙwarewa har ila yau a bayanin da ofishin prime ministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ya fitar ya jaddada cewa dukkanin birnin Kudus zai ci gaba da zama mallakin haramtacciyar ƙasar Isra'ila na har abada kuma babu abin da zai canza wannan matsayi a cewarsa. A nata ɓangaren hukumar cin ƙwarya ƙwaryar gashin kan Falasɗinawa ta yi maraba da wannan gagarumin matsayi na sabuwar gwamnatin ƙasar Australia inda ministan harkokin jama'a kuma sakataren kwamitin zartarwa na ƙungiyar 'yan Falasɗinu Hussein Sheikh a shafinsa na totar ya bayyana cewa muna jinjina wa wannan mataki da ƙasar Australia ta ɗauka kan birnin Kudus da kuma jaddada kiranta kan ganin an samar da ƙasashe biyu kamar yadda ƙudurorin ƙasa da ƙasa suka shimfiɗa da kuma ta cewa makomar mallakar birnin Kudus ta dogara ce kan aiwatar da shirin ƙasa da ƙasa na dindindin da ya tabbatar da halarcin samar da ƙasar Falastinu mai cin cikakken gashin kai da zai rayu kafada da kafada da haramtacciyar ƙasar Isra'ila shi ma Ammar Hijazi mataimakin ministan harkokin wajen hukumar cin kwarya ƙwarar gashin kan Falastinawa a harkokin da suka shafi alaƙa tsakanin ƙasashe ya bayyana wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa hakika matsayin da tsohuwar gwamnatin ƙasar Australia Saudiya ta ɗauka na biyewa bakar siyasar ƙasar Amurka da haramtacciyar ƙasar Isra'ila kuskure ne babba don haka al'ummar Falastinu tana goyon baya tare da ƙarfafa sabuwar gwamnatin Australia kan matakin da ta ɗauka na neman ganin an wanzar da adalci kuma falasinawa suna fatan ganin sauran kasashen duniya sun goyi bayan waɗanda ake zalunta tsawon shekaru masu yawa ministar harkokin wajen kasar australia penny wan ta sanar da cewa gwamnatin australia mai ci yanzu ta dawo daga rakiyar matakin da tsohuwar gwamnatin kasar ta prime minister scott Merison ta ɗauka ta amincewa da mame dukkanin birnin Kudus a matsayin fadar mulkin haramtacciyar ƙasar Isra'ila tana mai fayyace cewar ƙasar Australia tana ɗaukan birnin na Kudus a matsayin tushen warware matsalar rikicin Falasɗinawa da Yahudawan Sahayoniya. hakika raba birnin kudu tsakanin falasinawa da haramtacciyar kasar isra'ila ya zo ne bayan yakin shekara ta 1948 wadda yakin ya faru ne tun a ƙarshen shekara ta 1947 zuwa 1949 amma ya fi shahara da yakin shekara ta 1948 inda bayan yakin duniya ta cimma matsayin raba birnin Kudu zuwa gida biyu kashin gabashi da yammaci kuma zaman babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya fitar da kuduri kan haka mai lamba 181 da nufin samun damar warware rikicin falasinawa da yahudawan sahayuniya musamman kafa ƙasashe biyu da za su rayu kafaɗa da kafaɗa yankin gabashin birnin kudus aka mallaka wa haramtacciyar kasar isra'ila yayin da yankin yammacin kudus aka mallaka wa falasinawa sannan a shekara ta 1950 haramtacciyar kasar isra'ila ta sanar da yankin yammacin birnin kudus a matsayin fadar mulkinta musamman saboda burin da take da shi na ganin duniya ta zuba hannun jari mai yawa da nufin samar da ayyukan yi ga yahudawan sahayuniya da samar da gwamnati mai karfi da za ta samu amincewar kasashen duniya baya ga shirin shirinta na kafa wata shahararriyar jami'a da wuraren ibadun yahudawa masu girma da kuma uwa uba gina babbar majalisar dokoki wato kiniset da haka zai sanya birnin ya zame fadar mulkin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila bayan da yahudawan sahayoniya suka fara samun karbuwa daga wasu kasashen duniya sai kuma gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta gwada hadamarta ta neman kwace yankin yammacin birnin kudus mallakin falasinawa ta hanyar koran falasinawa daga yankin yammacin birnin kudus domin mame yankin da karfin tsiya sannan majalisar dokokin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila kenneth ta fitar da wasu kudurori na kashin kanta da suke nuni kan mayar da yammacin birnin kudus mallakin haramtacciyar kudancin kasar isra'ila kamar yadda ƙungiyoyin yahudawan sahayuniya suka dinga watsa farfagandan cewa yankin yammacin birnin kudus mallakin haramtacciyar ƙasar isra'ila ne a bayan yakin kwanaki shida da aka gwabza tsakanin gamayyar kasashen larabawa da suka hada da masar siriya jordan da iraki a bangare guda da kuma haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 1967 inda yakin ya kai ga samun nasarar haramtacciyar kasar isra'ila tare da mame wasu yankunan gabashin birnin kudus da dukkanin yankin gabar yamma da kogin jordan sannan a shekara ta 1980 gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta bayyana aniyarta ta mame yankin gabashin birnin na Kudus tare da shelanta dukkanin birnin na Kudus gabashi da yammaci a matsayin fadar mulkinta shelar da ta fuskanci mummunan bore daga bangaren Falasinawa da adawa mai tsanani daga gwamnatocin kasashen duniya da kuma kungiyoyin kasa da kasa. sakamakon haka ministar harkokin wajen kasar australia penny wan ta jaddada cewa kasar ta tana nan akan alkawarin tabbatar da shirin samar da kasashe biyu na falasinawa da na yahudawan sahiwaniya da za su rayu kafada da kafada da juna kuma tana jaddada matsayinta na rashin goyon bayan duk wata siyasar da za ta kawar da wannan hangen nesan siyasar da nufin ganin an cimma zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin ɓangarorin biyu da suke rikici da juna don haka ofishin jakadancin ƙasarta zai zauna a birnin tel aviv kuma zai ci gaba da kasancewa a can tun a shekara ta 2018 ce gwamnatin da ta gabata ta masu ra'ayin rikau ƙarƙashin jagorancin firayim ministan ƙasar scott morrison ƙasar australia ta ɗauki matakin biyewa bakar siyasar ƙasar amurka ta wancan lokaci ƙarƙashin shugabancin donald trump na yin furci da yankin yammacin birnin kudus a matsayin mallakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da haɗa dukkanin birnin gabashi da yammaci a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar ƙasar ta isra'ila isra'ila maimakon birnin tel aviv kuma wannan mataki na tsohuwar gwamnatin australia na amincewa da yankin yammacin birnin kudus a matsayin mallakin haramtacciyar kasar isra'ila ya fitar da kasar daga sahun kasashe masu goyon bayan wanzar da zaman lafiya da adalci a rikicin yankin gabas ta tsakiya musamman rikicin yankin falastinu bayan tsawon lokaci tana kira kan warware rikicin kan tubalin adalci tsohuwar gwamnatin australia ta prime ministan kasar scott khorasan ta ɗauki matakin shelanta mayar da ofishin jakadancin kasarta zuwa birnin kudus maimakon birnin tel aviv ne sakamakon bakar siyasar tsohuwar gwamnatin amurka ta donald trump da ta shelanta dukkanin birnin kudus a matsayin mallakin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da yin kira ga duniya kan mayar da ofisoshin jakadancin su zuwa birnin kudus da nufin sarayar da haƙƙin falasɗinawa na kafa 'yantacciyar ƙasarsu mai cin cikakkiyar gashin kai da birnin kudus zai kasance fadar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 mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu